We will contact the national headquarters for further directives as to the timing of release of materials. Shugaban kwamitin gudanar da zaben fidda gwani na takarar gwamna a jihar Lagos, Mr. Clement Eber kenan yake bayyana soke wannan zabe da aka gudanar na fidda gwanin 'yan takarar gwamna a jam'iyyar APC inda yake cewa kwamitin a shirye take ta gudanar da zabe mai tsafta wanda zai samu amincewar kowane bangare daga cikin 'yan takarar na jam'iyyar APC. We are are ready to give you the most credible election in the history of Lagos State. A wani taron manema labarai shugaban kwamitin Mr. Clement Ebri ya shaida wa 'yan jaridu cewa sun soke zaben ne domin kuwa har zuwa yammacin talatan nan ba samu cikakkun sunayen wakilan daya daga cikin 'yan takarar da doka ta ba da umarnin a ce suna da shi ba sai dai shugaban kwamitin bai bayyana kowane ɗan takara ne ya ƙi tura sunayen wakilan nasa ba shi dai wannan zabe ana takararsa ne tsakanin mr baba jide sanwo olu da ke samun goyon bayan shugaban dattijan jam'iyyar ta apc asuwaju bola ahmed tinubu da kuma gwamnan jihar ta lagos a mai ambode tunda sanyin safiyar yau ne dai masu kada kura'a a sassa daban-daban na birnin lagos ce kuwa hada wasu jikajikan jam'iyyar ta apc da suka hada da asuwaju bola ahmed tinubu da dan takarar jam'iyyar ta apc da ke samun goyon bayansa da kuma kuma sauran 'ya'yan jam'iyyar ta apc babajide sanwo olu da mataimakiyar gwamnan jihar da shugabannin jam'iyyar suka kada su a mazaɓin da ke anguwansu sai dai kuma har lokacin da aka ba da sanarwar soke wannan zaɓe ba a ga gwamna a kan mai ambode ko kuma magoya bayan sa a ɗaya daga cikin mazaɓin da ake kada ƙuri'un ba abinda ya sanya shakku ga 'ya'yan jam'iyyar ta apc tun ma kafin a soke zaɓen wayanda suke ganin akwai lauje cikin naɗi ga dai abinda aswaju bola ahmed tunu ke cewa game da wannan zabe da aka gudanar eh, leave this out that accommodates all of us. I said we are facing one way. We are supporting the president. We are supporting the change or not. I have to abide by that. yace an gudanar da wannan zaɓe bil haƙƙi da gaskiya kuma ban tsammanin an fuskanci wani matsala ba yanzu sai mu saurara mu ji matakin da wajen jam'iyya za ta ɗauka. Masu sharhi kan harkokin siyasa dai suna ganin wannan kwangaba kwambaya da ake da zaɓukan na jihar Legas alamu ne da ke nuna nuna yadda a jam'iyyar ke ci gaba da rarrabuwa musamman ma dai a jihar Legas kafin zaben kasa da za a gudanar a watan Fabrairu na shekara mai zuwa har ila yau zaben shi ma ba a gudanar da shi ba a jihar Ogun da ke makwabtaka da jihar Legas. Babangir Jibrin, Murai Amurka daga Legas.